Firistoci Sura goma sha takwas Jima'in da aka hana Ubangiji ya ce wa Musa, Yi wa Isra'ilawa magana ka kuma faɗa musu cewa, Ni ne Ubangiji Allahnku, kada ku yi yadda suke yi a Masar, inda da kuke zama, kuma ba za ku yi kamar yadda suke yi a ƙasar Kan'ana, inda nake kawo ku ba, kada ku yi yadda suke yin abubuwa, dole ku kiyaye dokokina ku kuma lura ku bi farillaina, ni ne Ubangiji Allahnku, ku kiyaye farillaina da dokokina, gama mutumin da ya aikata waɗannan abubuwa zai rayu ta wurinsu, ni ne Ubangiji, kada wani ya kusaci wani dangi na kusa don ya yi jima'i, ni ne Ubangiji, kada ka ƙasƙantar da mahaifinka ta wurin kwana da mahaifiyarka, ita mahaifiyarka ce, kada ka yi jima'i da ita, kada ka yi jima'i da matar mahaifinka, wannan zai ƙasƙantar da mahaifinka, kada ka yi jima'i da ’yar'uwarka ko ’yar mahaifinka ko ’yar mahaifiyarka, ko an haife ta a gida ɗaya da kai, ko kuwa wani wuri dabam. Kada ka jima'i da ’yar ɗanka ko ’yar ’yarka, wannan zai ƙasƙantar da kai; kada ka yi jima'i da ’yar matar mahaifinka, wadda aka haifa wa mahaifinka, ita ’yar'uwarka ce; kada ka yi jima'i da ’yar'uwar mahaifinka, ita dangin mahaifinka ne na kusa; kada ka yi jima'i da ’yar'uwar mahaifiyarka. domin ita dangin mahaifiyarka ce na kusa, kada ka ƙasƙantar da ɗan'uwan mahaifinka ta wurin kusaci matarsa don ka yi jima'i da ita, ita babarka ce, kada ka yi jima'i da matar ɗanka, ita matar ɗanka ne, kada ka yi jima'i da ita, kada ka yi jima'i da matar ɗan'uwanka, wannan zai ƙasƙanta ɗan'uwanka, kada ka yi jima'i da mace. da kuma ’yarta, kada ka yi jima'i da ’yar ɗanta ko ’yar ’yarta, su danginta ne na kusa, wannan mugun abu ne, kada ka auri ’yar'uwar matarka ta zama kishiyar matarka, ka kuma yi jima'i da ita yayinda matarka tana da rai, kada ka kusaci mace don ka yi jima'i da ita a lokacin ƙazantar al'adarta. Kada ka yi jima'i da matar maƙwabcinka ka ƙazantar da kanka tare da ita, kada ku ba da wani daga cikin ’ya'yanku don a yi hadaya wa Molek, gama ba za ku ƙasƙantar da sunan Allahnku ba, ni ne Ubangiji, kada ka kwana da namiji, kamar yadda namiji yakan kwana da ta mace, wannan abin ƙyama ne. Kada ka yi jima'i da dabba ka ƙazantar da kanka; mace ba za tă ba da kanta ga dabba don yă yi jima'i da ita ba, wannan abin ƙyama ne, kada ku ƙazantar da kanku da wani daga cikin waɗannan, domin haka al'umman da zan kora a gabanku suka ƙazantu, har ƙasar ma ta ƙazantu, saboda haka. na hukunta ta saboda zunubinta, ƙasar kuwa ta amayar da mazaunanta, amma dole ku kiyaye farillaina da kuma dokokina, kada haifaffe ɗan ƙasa da baƙin da suke zama a cikinku ya yi wani daga cikin waɗannan abubuwan banƙyama, gama mutanen da suka zauna a wannan ƙasa kafin ku. sun aikata dukan waɗannan abubuwa, suka kuma ƙazantu, kuma in kuka ƙazantar da ƙasar, za tă amayar da ku kamar yadda ta amayar da al'umman da suka riga ku, duk wanda ya yi wani daga cikin waɗannan abubuwa banƙyama, dole a fid da mutumin daga cikin mutanensa, ku kiyaye umarnaina, kuma kada kuwa wata al'ada mai banƙyamar da aka yi kafin ku zo, kuma kada ku ƙazantar da kanku da su, ni ne Ubangiji Allahnku.